A cewar Hassan Musa, shugaban makarantar Amfateba, allunan da ke aiki da hasken rana 20 masu karfin wata 250 da kuma batura 16 masu karfin amfer 200 suke bada aiki ga gine-ginen wutar lantarki idan aka ɗauke wuta. A Niger mun gano cewa akwai matsalar ɗauke wutar lantarki musamman a shekarun baya-bayan nan a daidai lokacin zafi. Saboda haka muka yi dogon nazari domin muna karɓar yara da suka fito daga sassa daban-daban kuma muna aiki sosai da wutar lantarki. Bugu da ƙari mun yi la'akari da cewa a lokacin zafi yara suna damuwa matuƙa a dalilin ɗaukewar wutar lantarki. Sannan kuma muna da ɗakin na'urorin zamani ko kwamfuta wato muna amfani da intanet. Wani lokaci muna samun saƙonni daga wasu mutane da ke kasashen waje muna tattaunawa ta hanyar skype akan batutuwa masu muhimmanci domin haka muka yi tunanin cewa yaya za mu yi warware wannan matsala ta nan ne muka tuna da alluna masu rike zafin rana to abu na farko domin rage dogaro da nijelek ko a yau kuna tusawa ɗalibanku wannan dama ta amfani da makamashi mai tsafta a nan gaba tabbat musamman a darasin da ake kira fizik shimi akwai lokacin da muka keɓe domin makamashi na zamani malamin da ke koyar da wannan darasi yana fita lokaci zuwa lokaci da yara inda yake nuna musu alluna masu rike zafin rana yayin da yake bayyana musu muhimmancin amfani da waɗannan alluna. Yaran sun fara ganewa daga cikinsu akwai waɗanda ma kace ce sun gaya wa iyayensu. Ana iya cewa a yau makarantar amfati ba shugaba ce wajen amfani da makamashi mai tsafta domin yaƙi da sauyin yanayi. Sosai ma muna da abin da muke kira darussan ƙarfafa fasaha inda muke nuna musu amfanin tsafta da amfanin waɗannan kayayyakin zamani na makamashi da kuka bayyana da kuma sanin ya kamata a rayuwa a wannan fanni muna iya mu domin ganin dukkan ɗaliban nan sun fahimci komi kuma ko a gida ma su iya raba shara da duk abin da ya shafi cimaka domin ganin an yi amfani da kwandunan shara wannan hanya ce ta kaucewa gurɓatar yanayi muna koyawa yara dukkan waɗannan abubuwa